group attauba jama afoyo henno mattono kulubay gabamani kammeno kuna bay fodi pe ko gono naba halifo bongo irin najibri hinka jama karga karga yo bongo iri ha ha yo kayo njisiri seza bifo asiti hene hola ruba wono iri pe pe beri barhaika abana nirse ha ha yo di bongo rindu haifoka mpareyo te mm, peikere kwe magamute irisen na daidai ciyo na daidai mayo holarubawo ka aduko sawayo non nar silamatere kabuyo handu wente ka nce shawwal jibiri waranka ahinkasi. hinkasi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam makana yo kaye madina mugunna na jiri wai ta ci jiri dubu fon na zon ta ci nasara kabuyo handu idunteka nche jie handu ya amugo na jiri waranka jiri dubu hinka banna to atauba jama irgon ko jamala kariyeti handuwo chere agunu ko ya bal irin hinka cika handuwo abuko kasiman na kalnor kwaikwai berici innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba nga honne fiu ngar kweiteredu ka ko ga honne meme to de ari suka ko tamaza nga handuo a cinniyo bayo handuo buko ba mengo na dunyo niya ba mengo na meho handu beri ganani niya tamma tamma dibiri wai cinin kaya cinnin moji na yau haniya tamma kan mana iduka irkwe mal no bonkani hayo sinte irwe mafagono ko hakaci nga haru akamelingino ngaba hini ka hongu hayo kamelinge di sabu se awai ma de ne kwe ko latiyo na gundedi de ya azu hini ka duma ka kulan na nina, to de ya san su duma amma de awo no mene gorkasine kuna aba wa ba wo ka banga nga ni bongon ma ganga hayo ngadi cerbaran haram hinisi irkwe marci tambon kanu idun monoya kana faji kuyani abaru banna hakwe fonga nga gon ko hakaci irwe mayo kuna nga haru ana portable de nga she nga gun nga portable me yono marsa nga su banga manga haya lomo kanga ba a awai ma nin na hai kan mai kuru mai yogono haru mai yo cireno ndia haifa kuru kan mai in haru haidi mai no de yanzu su haidi lo mo kamba to ba bongo we boron shi hardo namo fono arsilama mba porta bu lo mo kamba irkine kuna mo kamba o wato nin na bormani obo shenni mba hini ko haika na hima kallo akuna de foto do kamme de video yo do kamme a kuriyodi a no haramun arsilama ga a siki muso mani hije wei kan gono borfo cireno a wei mahinisi no har me ana portable di den se me a den se hinisi ma portable di lo mo kamba bal de har di mo masu ba m portable di lo yo nke yani no alfa sadi asudu wa ko man wazi ngwazu jinjure kuna mikro yo gono man ngadi eh ba jinjire ne o nol don gbe iten na iri jinde para boku jinde le ngiyo bo tunu gbe ite na ya shi na ya nan ga gon ko nini no awai ma irkwe mal no bonkani abaru banna ha kwefo fo nganga gono ko hakachi boroba hini ko gon nafalila ngaraw borfo cera mo nafila jingari maka jingari abanna e a hini kate zanga ya baka be kwefo fo yohongu de ya bai fadin na gwaita na daidai no o kayo choro na hini no ka in hini ko falila nkotoyo kaka nafila nufi kaka falila nufiza garo bane bon wo ka cere gonu ko nafilate banna domin annabi ci innamal a'malu binniyat bai fa kurka borde ba hura kuna a gonna nufi ka bon da ya ni nufi ngano falilam nu fi no nafila ngano kurdu ka gonu ko jingari zankano kuru hinika lele guda fo za amaka kasu bai kpara guda fo nsuci a ah, kano su kwe kwara guda fon ma woyo zumani kakpe na woya ah, ono kuri a ah, huru lelali ba men ton ke yodon makai zankar pe tan nga gono ko ha kaki lasari garoya gudu boroga nga ka gari gono ko makarbi jingari marsameta bate anyanze anu fizano ka huro nalla den na magarbi sallama annani katunu ka raka mun domin lasar cerbara ta cino sallama bannan nani katunu morai ka kana magarbi gabe fo foy hongu zanga ndiyo ka falilan di ka wati todi ngadi no abate kan lasari oji shika mujina sada banna andukana ni katunu ka kana lasari ngabe kwe fo ichi de ya san yara kala sal dite e an yara kama garbi dite de domun su jingari ogum ala kulli hal faji tutuma nindi do anyan zemba hinika magarbi kwe gana na lasal nufi abaru banna ha kwe fo nganga kono ko hakachi witiri jingariyo fu ya bi sede jingire mehau kuna na mehau banna anya nze falilan banna na fila kere boriyo no annabi ta faji fa kuna sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la taj'alu buyutakum qubura wazuno fu yo ci sareyo sare kuna boro jingari ba sare kuna boron su jingari da yawa fuyo dino haske na nani yo ko tun ko jingarin kuna ciniyo nazariyo amobara nafila to de ya meho kuna ambara jinjiro kuna no boro wutiriyo jingari kasi man naka annabi faji fa kuna gon koce sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wo kan jingari le man banna ngano meho mene eh, qiyamu layli kal jinkote de asinte de kokoro kammeo chini sinte no da kokoro kammeo irchin ko ga shamte chini sinte daka to jibiri we ko koroyodi kuna irin chini sinte mwene dite kayara ka kwe huna nzebu kanani katunu pene kaye kute to deya non na leman mena teodi andebi ci woka ni na leman ya sei mefo nla sabun seno zanga chini kusunno nhunani to deya ngadi sai sabu gannano no diya ka nwitiri jingari jama jama jinjire kuna amma da ya mai hau beni in gari a no ya ba mbara haika mbogu ngwene teno mbugu kuna au dengari a ah, da ka kwefu asu ka wutir dite in kata jinjire kar ko kwefu boron demo ko kari na wutir jingariyo momadu ko bo a boriyo ko jaseyo bal a cinni cene wutir ma falilam de anyanze meho banna boron mana te mbugu kuna ngadi ya bo boriyo ko ko kani ama na hongu une fois en passant hanu fo an hinikate non na jinjele le mam aw bor fo manani katunu non na ala wa witiri di jingari mefo ama witiri chere angana rakadi de boro no na chenge koto ka beni katam ka kai aw za no na chenge koto jina sura choyo banna نوهنك كم زكمار اللهم اهدنا في من هديت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت ما ردي أنا تي أكونا يا أسينك بس منتي فو أو منتي هنكا دينو بدوا هاي فو تشينك تنتنا بونغو أبرا سنة كان نبي أنا هاما يكونا فو كانت الحسن كيبا رضي الله عنه وأرضاه irpemal no bonkani de abambugu kuna no bongo fo ngare yote boromo ko kari ko kanin na witiri jingariyo su witiri jisi ka aba ka tunu kate denna ka duwa ka tunu ni da ya macin ko ga jingar jina kar ko kani da ya baci ni kunan ka tunu no in su faraka witiri jingar pene na fila zaka kan gon nan ngano nte abeni no ya nga ha ko fa nga gon ko ha kaci cini na fila da ya na ta ka beni mare fo ya gonono mare ba fo na tabbata zan nabi do ka ci ba da ya na cini hunan ka beni wononte ba men gon nan biti hey abon na biti de ya chini kuna da tuna yara anor pe pe beri no ni mene su bara mene sem mang mene yara de ya ga nan nabi do nadu mare ka bara fisonte au dhikiri fo iri pe ma sharka we fo ka bara fisonte chini kuna ba mai na hay ka gun koteno borfo gono anafile banna fara no abayani borfo ngabe na mala ilaha illa allah bayani borfangama la hawla wala quwwata illa billah bayani borfangama la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin bayani borfangama salati te annabi se bayani ba men na haika nirke bana ni se mate nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haika tabbata a sunna kuna ngano de a cin witiri jingar ka beni ka goro a cin cino subhanal quddus subhanal quddus cehinka cehin zante san meka ke hinzanta sanci subhanal malikil quddus rabbul malaikati war haika a tabbata ba jirmantari sunna kunan waya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abaruban ha kwai bonga nga gono ko ha kaci irwe mai kunan waya nga na jibri hin katan na hije nga bamma nga ci ba mare fo kan nara irkwe babana ni nga se haru to awai ma irkwe man non haru amade haru non ba haru yo toyno sati kisi goy boro ncin kalfa yo da maro alfa haru no aban ma gan nar pe maro sati kisi alfa di bongo na mare ka ni na ba to sai magaran gum alfa ngamo guri pe waharan bannan bannan ka ci alfa bongo su te de da alfa bo sawanse aman kika ciya kan ha tauba kuna da alfa tauba non nutawo wato dengon na bor fo kan ba hini gonar silama tereo kuna mambongo ferase domin a ngana addinin na tabiya ya bodin nse addinin na tabiya gan nan hini ka mbaka sine ci ba sai de a yardan nani bismillah man hiji zankana na khadija bintu khuwailid radiyallahu anha ana bongo kaba me bare annabi sai no nga bine sa wan nabi sai nga hije tambindi zanga jiri waran kacin gutakano nan nabi arko gan duniya asa na bara tarifo ni we boro de bor fa sawan sem mahunu ka ciba se ka mbara aman ci konu konu ma bon ndia sadi ngari ngmare ta ci fono ngmare wakati suku to ama kan na mare haya ngmare ba foyo na ka annabi do kan maca ngmare kan de bi na riki bago ama be kweyo ci afaji fo ka te bongo ka wo kan na istighfara bayani di da bandal le bongol nor kwe kwe beri bar haika a masu doyo kurpe yoyorani senu ka fartanten sen nanun ka ndon su tamayon na la yo nan bi na bibi kai tere kwe mankosu to de der baguna zanka hije o zinkrio abara la yo na abara bi na bibi no abara masuno to de ya dinna istighfara bayani man mangheni kana madwa haru tamma mbine ma kokari ka fiso yo fiso fiso wo makammaca to anti no takeyogan nano asinkiri a to mon bine ka du kanadu wo kaka ndiya no su hanne kadiya bonjinere kweba a hayobo cada ama de wenugono ko beni kute borfana ha to wo ka ba ha kurpe ba hay boto fate a haniyano kata duma be henedi kere hay ka nga bonjiri kannana da ya ba wai boron bori o bara mete da ya dari pe na zarabani na zinkiri wo ka ka ko gonon mo jinen bana haniya kamma amano ka ko diye no ka a diplom choyo kuna tone sadi marsan ka ko ko wo ka ana choza awa kaza hay bara yano sadi an ka ko bor kaza la to sadi ngongorono sadi rike na ngare tan ngam nzin ka furukam to de istighfara zakao anaka to boro maro fogono ka be kweyo ciba ngano maci allahumma إني أعوذ بك من تأخر الزواج وبطئه وأسألك أن ترزقني خيرا مما أستحق اللهم ارزقني بزوج صالح تقي أكون قرة عينه وقلبه ويكون قرة عيني وقلبي de irba mareo kun kuna ɗumanci bar kuriya ba hini halla lakar gan naba yori kaka hantun kaka ka samma group kuna ba min madia den ba hini koga a cho wo ka yo zin kriten se hije senni kuna ngano kan gono kochi irikwe agono ko zur ko huron nan kwe terema kan mato ase sari ka morani na zinkiri naga ye yo beri ka ta se hije senni kuna nga agono ko gun mare ma gomi ni haika mo so ma wato haika bisa haika do himan mata senna na haika himan mata se manon bisaya abanna irikpe agun mare mano haru henno ka hamburun kwe tere amo bara se lakari kaniyo namo hunde yeno kayo bine yeyo mene hen nara gor kasina kuna haibo ngoma bara se ya mare yo yo. na achibazanga ya irikpe ibiri mangmare yuta abaru banda hakwe fo nganga gono ko hakaki ikhwaniyo ngono jama kompene yo ka annabi nan nseni taka ta ngama na lumo ba zamini ba jine weye chininza kachi ikhwani yo gono nkuna anyanze ba chene chene ikhwani yo ngono sunni yo safu kunano wa inkana achi aci ba kan kuna foyo aci ba kan kuna foyo nsi sunni yo kuna domin ikhwani yo sunna hanga fono ka cere ko barano haraka Mm. haraka kuna ifa ya gono ngano politik politik ya gono bongo tere gurje kuna no choro gono amma ngana ciya ngmena kida bongo de boron ba mbine nane chow nkwe gari ka sunnano ba kan ngoyo na wo kayo lalle sunnano nkoto ngon na numfo kan kere tanyo ngmena kere tanyo di bine sugu mpefe yo ngon na diye yo sunniyo bon ma gonna diyo aman kurpei barano sunniyo wa in kana yara ko ya kina di bongo baka in kuna foyo na bara sunniyo baka ri ciwo sunniyo kuna bor foyo goro kan na bara sunniyo mati ki ya goro kan baita na mano sunni amma ngena akida mbine nane na bara sunna ngene akida ase idummo nyanze agon ko gumare ha ha hayo takeo irgun evite bayo domin in kai ko baran na wayan mana ha ha yi no ngaya ki ikhwani yo ba sunni yo ba ikhwani yo ba sunni yo ba in ka gari den na wo gwangwan je wajo wo ikhwani no nun fo musu mamadu a bormo cika ikhwani mbara bara te beri no wo kan ga ki ikhwani bara teferi no subhanallah subhanallah la kari ka fitina wi fitina a yo no ko ga jibilite النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله من أيقظها إركي ملالي وكا أنا كاريكاتوران إركي مال نبون كاني أبارو بنا ها كيفو نغنغ نغنكو ها كاتشي برو نينزتره دوبو يو نشيجيري غزانا القرآن كنا ننبه حديثي كنا أما هو نونكاج أركو تره دوما أجو بولاو تره أدي تما هيكا نوفينا بولاو تره ci saabu ho boro zuru kere nyanze tere kuna anyanze boro laro sinte ngano eri mene kamme gisio doyodi boro di ajina kabar bollalu nga mo soso rukiya te kwe na gordo dita ho rukiya te kwe mana na mi manshi takasi wallahi har goba banna rukiya te kwe rukiya te kwe di ho narka na mi mi uno kubani beri eri bine bey eri mana dino kuna metan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yadkhulul jannata qattat num fo nga kaka namam ana mimi zuhural janna wallahi ana mimi bal ni nenzeno ah mazuka ko zariya narukiya ko nyanze tereyo kubani alhali ndara folto guyo na dara folto weyo kam bata kama aganna ba men rukiya te mahamul nor pe pe beri boroka babu yono ma babu wallahi boro hin kaza ngai kon babu ka na kingono ko haifafa timma bai ngini ka babu amma da kai ba babu ya sembul no asudu yobu eh se ma machin ngoro ko ga ha ifo ya gono ifo ya temete arizen yo duka gono ka nka ko tangarite arizen ka ya ko tangarita ntikibi an kan na barfo jinde kaka ko barfo sala akuriyo gono haididi kuna haifano ka a mana kikan na bara tabbato ya mabe lalle ya bara ki rukiya ta kwaya di darjen di lalle ngano sadi ngano gono ko nyanje tero ko ko dibi no mo ngode no gono ko chou bai fo je aka wade mo chow domin babu yo no no ba gobo yo ka boro pendo sinta mo hunu nyanze tere dibi yo ifono goba aji haifano ka di haididi haidino no yo ka wadiya ba alafiya no no kace jiyo nga ya bai meta ta ka haidi di bani. no e kwa mado alafiya to amaka ka ba anorma kom an girmate to sai maka ga rana fitina nyanze tere kuna kace da no de tutu ya to rin duka ah de ya den na tutu aye zanga den ba ka bai ta boro sai lokotoro sai wa kamedam de no na kamedam su bai ta kwese haidi bar ku no de ya ngwe ya bar bollaro sinteyu dana ciya zabi nyenzetero kuna bolla re gonu alfayo da ba kana no se kasafo iri pare kuna tezanga nyenzetere ka kuna tede mambe ka o oh, ya bara chene na bere ka bere ana chene di koto ngano chene gunde ka ko konniyo na bere ka to a che jama hunde ka ato bere di gono chega kari che dire dire nga ama kariyo abanna kamme ifo kariyo marfa kariyo irpe na pe tere anayoje biba yo ah, irpe marahmaten se hariyo mm bi kina kuna nol nan zenya irpe man kosu hayi kan gun mana dini be zakanon teya irpe ma bense de ya na walfar karkara anayoje ka cerba ka bere nga gara cene aba ma halaka aman na ya nan yanzu tɛrɛ di fɛfɛ bal ana hinze kummano wakayun hunaga kan bayani haikan nga cene barama ngana bamma kamani abaran sai no alfa nganya nzetere kuna kwene boro gono ko masanani nga ka honna sai batume kware za kaniyo kuna nabongo kiri kiri ya nga ka honna sai ka nganya nze ya gono ko tengase alfa yo hala honna sai ka ngade la har jurote no haididi kuna amma meta ki a hinzo sai ngano koyo kan huna ga sai haika nyanze tere kere tena no kere kakanno no bere ka kicere se zarabani no irikwe anar zarabani na kere haika ngago no ko diago amanga sinanga machi bere nyanze tere madibi eh de ari obo ngar so hin ka huna ka bi de bi boro di no tama hayo shin kuna no irkwekwe ibe rimar kosu anyanze ba mo fo nyanze tere kere de dibiyo ifo ya gona kuna bolla ro gono boro hen ne gono meten de bara irin surun na cere do mul nor kweci waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira irin no ci cere sai zarabani yono fitino yono no basurun na cere wasurun na cere na bayono wa kam mon shennin na ko no fu mena ilaro shentedi a bolla ro tere bi sano bolla lo aman su na bayo nga mo ya bagun cuta mo tamam fu buru ir er kwe kwe beri mar ko salfayo haikar ba hin ka seni nindi no yayi dum mo bor fo hin ka tutu yan jeba he bo shi atama na ri kwe de riyo fu takakuna na huna su tutu yote awa adini chine no haite adini tutu na fasari bor tere mene mar ko gono ama adini chen tutu na tutu ya irkpekpe beri ma toba mai sai sari to yanzu tere bi ne kuna ngana bolla lo a ah, masu ka ta ma kal tutu ya sadi lahara bolla tere di ko mata to kanu yanzu no no ten na wa kapsal janna a ah, sanni beri no nindi ciyama bolla lo kurma haniya ka tuba kaya no kpekpe beri do irkpe tere bi ne de boron tuba hay kan ten ga bisa adabun sena irkpe mario nala la kurpe ben na tuba allahumma amin abaruban ha kwai fonga ngabo no ko ha ci. har ka kadi namo soso bor fo cinni ko jingarin fuyo kuna domin corode nano ka corona gono ah, naci corona sini har mosa gono ama bene asi de bena gono suidi kamme ama ne boromo cinni o bugu kuna ko jingari to mo be mbaran munaficinowu munafin sino ngadi ana bara deidei tamma wo kayon cinni bugo kuna maka jinjere a ah, numfoyo jinjire foyo kuna metri fono na chere no kafe bebe na chere kameyo dabu dabu alfayo ire yawo masu kaci burkonti ba domin jayi fagan na suna doyo gono nguyo gono iri kube nindi ko gwaro ko ma ko ham ko kambe marga hay kurkuna kasu meyo dabu ama ibada kuna din me dabu ah, masu ka jirta ka jingar kuna no corona bunu fa wallahi lillahi irin su kaka ci burkon a dini kuna irpe marko su wo kayon da cin nifuyo kuna kuru munafici yono in mm, harboro yonar gono kociya wai borcere ba za koro na naka jingir peyo na baraga tilasi irpe tamfon nga gono ko ha juma peyo bar tilasi wai gano ba mo na ci juma jingire peyo na bar tilasi wai ga asiki musumma jumaa abaru ban ha kai fon nga gono ko ha kaci ko ya na ikama dam ikama madi dan yo anabori nganga hin sanga madan nganci ngase ngama nan ya den de na ikama dan kabe na bora bori kuru no de pe ya no awu ana baraya. ana ya de ko di ma ikama ka bori to na haifo yo bere ma na sara kamar sa ko no no cha mai kama dam ashara la ilaha illallah ashara na muhammadar rasulullah sadi hayya ala salah hayya alal fala na goro koji hayya alal falla hayya alal salla awo hayya alal sala an ci salla hayya alal fala an ci falla da ya da ko ka dan ya kere in hin saka dan da iri da sunna jirmani ko barin sunna hunani in hin saka dan no qad qamatis sala na ko ka ci kar qamatil falla kar qamatil falla no hin saka dan qad qamatis sala sadi katte kodi mamma mo kaya sinte kodi mamani nano hinse kate no bongo sunnadi a hinse kate mabara a hunani abaru banna ha kwe fonganga gono ko ha kachi boroba hini kacenga koto za aya kan gono ko conna to ame wiyodo jina e da bara lutunse ngano mofo kamar sa borongoro jingar kunano aya kan gor ko chonga alutun se mana na kubeten asute yeyo banna asute peyo mojine aya di bongo banna aya ka ka abin sen be fadin baza siu ngan ka abiti nje nga koto kabili nandi bari nandi amma keke ya boro de maduwa bin libi ni foka kai ngadi na bara daidai domin sunna kuna na tabbata ka boron mo kai aya bin libi niyo ana bara daidai abaru banna ha kwe fo nga ngagono ko ha kachi de tan yote we na bi ni mai mene no ko za tan yo na te mai mene no ko wo ka ko mai za we na haru nchin ni o kabara we na haru yo chere se nga ya ra ko mai de fefe yo ka te hije chere bara hije no sadi hinze ka gono hije di kuna chere mabara mai mene babe no nga zeri aga nal nor kwe kwe beri ci ud'uuhum li abaihim wancen be yose wancen nan ba be ma huwa aqsatu inda allah ngadi ya bara dai nor kwe kwe be do wa aqwam ko kayo dai dai li shahada babe na sheda no mbukata fu fanjeno fu kazanjeno nsuka zera nyaga fa sede wey boro kan ngan na har boro mani dare bon ngono nduwa hinze ko di kere non zeri ñaadiga zankan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alwaladu firash ko bara tengere meneno meno tengere wey boro de ya wo kan ya ci sabu kodi huro na tengere ga ana cha mene nindi dei dei da na bara hije bongo ama hije chere bongo ko bara babe meneno anyan za huro to amma safono kodi nga me yolati hardi kamme fefe yobanna ngano de ko dito sukuru huruyo ko bine to sukuru huruyo no dago na jiri hinza za jiri hinza mo so soyo asinti seje ko de ba so dan seje de jiri gu makwen nara sukuru bugufo de ya sadi daidai tilasino makodi ta nyado ka yeti babe do amma cene zakadi malakati nyadiga asudu nyamene wa afo abine sudu nyamene sisibi nka gari ko ya zangaya atununo ko bara violent a hewbo sennino ya manaman duwa ñamene rahma ñamene sisibin na baniyo sadi madu koga yeti ababe se ganna foyo ka coro gonnan sharia fo maniyo na saka nkodita kayeta nyase numvoye mozo mamma eh, kayeta babe se numvoye mozo mamma babe diganga kurukuru zangana sara ganneya ndia ngadi sharia fo na manina ancirmena dini sharia da na ciya ko cere ba be ganon ga zeri amma da ce ne nsu ga ta ci foya manam an gono nya di do halan to saka abasinti choyo be yo cinni cinni lor pe pe beri do abaru ban na ha pe fo nga nga gono ko ha kaci eh wey boro ba hini awo har boro no aci kaji har boro ba hini ka wey tam ka faran na ara sabu she ninda wey boro mo goro ma faran na ara nko da ibu to كوي kwe markosu ilnar كوي kwe beri ci wa'ashiruhunna فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا كاتي وهنا نانو ويو هنو يهنو نانو وهنو يهنو هنو تنالا نبايونو وو هيف كبيانغا نانو كودا يو بارا كبيامو كبيا فيا دي غونا سي وي ديغا البيتي نبايونو وو هيف كبيو هيدي كونار كيمال خيري توتوما دانوسي boro in hin kafaran na we boro me amal khairi tutuma gonon se aga surun nara medan nabji sallallahu alaihi wa alihi wa sallama azo hin kate boro madu we boro ya mo kubeo wato in na nan mafaran nara hune fa kuna ademo baran se 100% mo yarde nara inde bica su teya kaci in radiya minha khuluqan aw in kariha minha khuluqan radiya minha akhar kaci den na tabiya fo kabiya ga tabiya fo gona ga kan ngadi sawoyunse de ya tabiya ka sawoyunse di man ngadi za ka wo ka su sawoyunse di dabunna na hay ka yor su fahimana marsa minti waranza takano te tutiyo sinte kuna an hin ka tutiyo kurbaite guda fo awa ka kuna annaka daidai to guda fo awa hinka ka annaka daidai on ngadi no boro jere ko bibirani manakiya manakiya a ɗaya tutuma wa kuruka ki nga ka daidai nga din su zaka wa ka na bara daidai di dabun na eh, alfayo to daya ya boro da ngon na wai tabiya yo bori afoy su bori ma wa yo bori di zaka wa ka su bori di dabun na hay kar islam tere tere do mun nil ne parfait hay bosi ka bara 100% il pe tere ya bara parfait nga binan ci malaike no di hijio wallahi hansan borono ande banje kullu bin adama khata ibn adam je kurpe ya harte to ifari ye ko ba irpe mal no bonkani nyanze dan suru ansu wey ditam ka faran nara aw ansuru ka koto alkhairi gono ase wey diga mojine kamme irpe mate arsilama kurpe se zangaya iri kai ne na hayo sinteyo goro sinteyo kuna haikar se ninga ka dede gam katal no zal norpe pe beri do harte ma baraza irdono ko itre pe malutur se no mayo kuna abal barkadam والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا والله تعالى أعلم